ما لكم لا ترجون لله وقارا to me ya same ku ya ku mutane na ba kwa tsoron girman Allah kuke saba masa babu abin da ya dame ku